أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاه من يبوغ ألا من أكتي ييسر من هدوى وأن مسلتي من البركة masallacin unguwar galadanci a cikin garin birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na asabar 22 ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 23 ga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin da ake kira lissafin miladiya a kamar yadda muka ji malam ya karanta mana aya ta 44 da 45 da 46 a suratun nisa'i wanda wani sabon faifai ne kuma za a shiga bayan allah maɗaukaki ya buɗe wannan sura ta suratun nisa'i da kiran mutane su bauta wa allah wanda ya halicce su ya sanya su jinsi ɗaya ya fidda su daga maza da mata yi magana akan wajibcin abewa masu rauni haƙƙinsu mata da marayu yi magana akan rabon gado yi magana akan matan da za a aura ya shigo kuma magana akan abubuwan da suka shafi cin me za a ci kar a ci haram a ci halal kar kuma a aikata manya-manyan laifuffuka wanda idan aka nesance su Allah zai kankare wa mutum kanana bayan waɗannan ya kuma yi magana a kan ayar haƙoƙi ko in ce abin ke faruwa tsakanin miji da mata da haƙoƙin mata akan mazansu da cewa maza su ne masu tsayuwa da iko akan mata sannan ayoyi ayar da suke magana akan haƙoƙi bayan haƙƙin Allah haƙƙin iyaye haƙƙin marayu da sauransu bai duka sannan ya yi magana a kan sakamakon waɗanda suke ƙin ba da waɗannan haƙoƙi bayan duk ya gama wannan a yau za mu tashi kan wannan aya da take magana a kan yahudawa da suka zauna da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a madina da irin mu'amalar da suka riƙa yi masa da kuma yadda shi ya tinkare su da kuma irin halin da suke yi masa yadda dai Allah maɗauki ya ba mu labari wani abun a dunkule wani abun kuma a bayyane daki-daki insha Allah za mu shiga wannan babban abin da ke ciki in aka faɗi wani hali da yahudu ko kirista suke yi wanda ya zo a figa ta suka da zargi to ma'anarsa ana kiran mu mu musulmi kada mu ɗauki waɗannan irin ɗabi'u Allah subhanahu Allah ya fara da magana akan waɗanda aka baiwa littafi to waɗanda aka baiwa littafi yahudu ne ko nasara waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a Madina a lokacin da ya yi hijira yahudawa ne akwai ƙabilar banu ƙainuka akwai ƙabilar banu ƙuraiba akwai ƙabilar banu annabir waɗannan duka a madina suke zaune banu ƙuraiba da banu annabir asalinsu yana koma zuwa ga annabi haruna shi yasa ake ce musu alkuhan mutum ɗaya a cikinsu ake ce masa kahin duk a yahuda an kaji an ce mutum kahin shine a turanci cewa kohen asalin kalmar kenan daga kahin abin da suke nufi da kahin din shine mai kula da harkar ilimi in an zo synagogue a wajen ibada waɗannan ƙabilu guda biyu asalinsu suna koma zuwa ga annabi haruna sai sa kuka ga safiya bintu huyai matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da wani abu ya shiga tsakaninta da wata daga matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har suka ce masa 'yar yahudawa da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya tashi rarrashinta sai yake cewa ke babanki annabi ne mana yana nufin babanta da ya haife ta asalinsa yana koma zuwa ga annabi annabin kuma da ake nufi shine annabi haruna yace amman kima annabi ne baffanta baffanta shine annabi musa yawwa sannan kuma gashi annabi ne yake aurenki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawa asalin zuwansu madina masu tarihi suna cewa yana koma zuwa hijira guda uku da aka taɓa samu a tarihi hijirar farko a zamanin sarki pompey na rumawa wanda ya yi kata-kata da ƙasar da ake ce ma al-yahudiya shine ƙasar banu yahuda da suke filistin lokacin da ya kore su a shekara ta 64 bc ce bc ana nufin before christ ga can can baya kenan shekara 64 kafin sannan kora ta biyu ita ce korar sarki ko gwamna titus shi kuma a shekara ta saba'in a wannan common era din a ta miladiya mana bayan haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kora ta uku ita ce lokacin sarki hadrian shi kuma a shekara ta ɗari da talatin da shida lokacin da aka yi revolt ko rikici da tashin hankali da ƙoƙarin juyin juya hali da yahudawa suka yi ƙoƙarin su yi wa daular da take shugabanci a kansu a lokacin lokacin eh, daular hellenism a wannan lokacin Ibn kaukab ɗaya daga cikin malaman yahudawa ya jagorance su suka yi tawaye wannan ya jawo aka rugurguza su su ne kawarijawan farko a cikin yahudawa kuruji suka yi suka yi tawaye ga daular shi hadriyan a lokacin kuma ya samu dama ya ruguza su gaba ɗaya ma ya kori biyu yahudawa wanda wannan shi ne ya shimfiɗa shekaru masu yawa babu ga yahude a baitul maqdis a filistin tun daga wannan korar to da yawa daga cikinsu shi yasa ko ga a wannan bayan wannan lokaci da daular rumawa suka bo galibi waɗanda suke wurin kiristoci ne to wannan abin shi ne aka samu har zuwa lokacin da sayidina umar a zamanin sa falastin ka dawo hannun musulmi wato a lokacin da aka ci sham da yaƙi har yaje ya karɓi makullin baitul maqdis a daga hannun shugabannin wannan wuri a kiristoci a lokacin kuma aka ba su kariya da kulawa suka zauna lafiya da musulmi wannan shine tarihi a dunkule wanda tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu ko in ce har zuwa 1947 yanzu da nake nufi ke eh, zuwa 1946-47 da gwamnatin ingila da karfin amerika suka zo suka ƙaƙaba yahudawa suka ɗauko su daga wurare da yawa suka dawo da su falastin wanda dakin ba ba a nan suke ba kuma tun daga nan suka yi kaka gida suka rika share wuri zauna suna korar falastinawa daga gidajensu su zauna suna ganin su haƙƙinsu ne su zauna a wurin tun da an faɗa a bible cewa ƙasar su ce su kuma masu ƙarfi a duniya suka taimaka a kai wannan saman dai amerika da ingila yarjejeniyar belfort da sauransu abubuwa dai na tarihin suna da yawa akan wannan wannan ya haifar da abin da muke gani har zuwa yanzu da har a cikin watan ramadan ɗin nan kuna gani yadda suka shiga masallacin baitul maqdis ana korar mutane ana da tsoho ɗan shekara saba'in tamanin yana karanta alkur'ani a sa ƙafa a shure shi a jifa da abin da yake karantawa da dai ƙasƙanci kowanne iri to yahudu su a littafansu na tarihi sun yi magana a kan madina sun yi magana a kan zaman yahudawa a madina don sanannen abu ne kuma sun yi magana hatta akan ashkhas ɗaiɗaikun mutane da suka rayu a cikin yahudawa na sha baku wannan labarin sun ambata a cikin encyclopedia nasu har sunayen sahabbai da suka musulunta daga yahudawa suka koma musulunci su abdullahi bin salam duk sun ba da labarinsu a cikin encyclopediansu har su safiya inda sauransu cewa ga yadda aka yi aure da sauransu kwanaki a lecture mu ta eh, sunna da masu inkarinta da muka zo kan maganar safiya aka yi zama wajen adadi mai dan yawa mun yi magana a kan wani to wannan zama da suka yi su abin da suke faɗi sun ce farkon zuwan manzan Allah sallallahu Madina ya nuna kamar zai tafi da su lafiya sai suka yi ishara zuwa ga cewa har sun yi mamaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi including yahudawa a yarjejeniyar zaman lafiya da aka yi da mutanen madina su sun ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallama wai yayi wannan don dabara ce ta siyasa dan ya jawo hankalin su musulunta ba su ɗauki abin a matsayin adalci ne na shugabanci na musulunci ba haka suke faɗi akwai mary montgomery wata mace da ta yi rubutu a kan wannan madina da tarihinta da me ta faɗi wannan cewa wai muhammad zuwansa ya ɗauka zai janye hankalin yahudawa ya sanya su a cikin yarjejeniyarsa ta zaman lafiya to amma su yahudawan sai suka rika ridiculin ɗinsa suka rika tsokanarsa suna masa dariya suna masa izgili wannan ya sa ya ji haushi sai hukunce-hukuncensa suka canza daga ƙauna da zaman lafiya ya koma animosity shi ne ya gadarwa musulmi su rika gaba da yahudu wani shi ne su yadda suke so mutanensu su fahimci da tarihin yake ainihin ku ba tarihin ku ba haka yake ba manzo Allah sallallahu alaihi ahadin da ya rubuta tsakaninsa da kiristoci da yahudawa ko in ce tsakaninsa da eh, abinan ƙabilun al'ansar da yahudawan da suke a nan a wannan lokaci na magana ta a zauna lafiya tun da ya hijira kuma shugabanni manya na al'aus da al-khazraj suka karɓe shi wanda su ne kuma suke jagoranci a garin wanda da mutanen yaman ne su yahudawan masu riga su zuwa madina a tarihi yahudawa sun riga ausu da kazara zuwa madina ausu da kazara ƙabilun yaman ne suka gangaro suka zo suka zauna a madina ina kun kula da wannan tarihi da aka faɗa 64 bc aka zo 70 ce da 136 ai kun ga can baya ne sosai yauwa lokacin da suke cikin rubuce-rubucen su ma na tarihin su lokacin da suka yi dai manya-manyan malaman su ma dai da suka rubuta mishna da talmud duk a lokacin ma suka haɓaka har suke ta rubuce-rubucen su to wannan surar gaskiya ba haka take da yahuda suka faɗa ba amma masu shugabanci a madina a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi ya zo al'ausu ne da alkhazar kuma 'ya'yansu samarinsu duk sun karɓi addinin musulunci sun yi zama da shi a aqaba zama na farko na mutum sha biyu sun yi zama na biyu mutum saba'in da wani abu kaga wannan adadi adadi ne da ya ba da shimfiɗa ga manzan Allah Salama da kwantar da hankali cewa ya zo madina akwai wurin zama akwai kariya da yahudawa ne suke da shugabanci a lokacin ai da ba za su ba da wannan damar ma ba za a ɗauki cewa shi ne ma mai shugabanci ba tunda ku al'ausu al-khazraj su ne manya kuma su suka karbe shi to ka kuwa shugabancin madinan ne ya dawo hannunsa an fahimci abu to ko mai shugabanci a hannunsa ba lalle ya zama duk abin da ya sunansa lallashi da san yaudara ba don su sun ɗauka yaudara su zai yi don su shiga musulunci to su kuma sun karanta a littattafansu ya kamata in gaya mana wannan tun kafin wannan sun karanta a littafansu cewa annabin da zai zo nan gaba tun bayan zuwan annabi isa ba a yi wani annabi ba kuma su ɗin ba su yarda da annabi isa ba su yahudawa sun karyata shi sun ga hujjoji cewa annabi ne amma suka karyata ba su yarda da shi ba suka ce matsafi ne ya je egypt ya koyo tsafi da haka suka tuhume shi suka tuhumi mahaifiyarsa saboda an haife shi uwa ce kawai ta haife shi ba uba ba su yarda cewa miracle ba ne wani abu ne da Allah maɗauki ya yi na mu'ujiza don ya nuna iyawarsa da isarsa tunda ya halicci annabi adam ba uwa ba uba kuma ƙasa aka kwaɓa aka cakuɗa aka busa rai da aka busa iskar ruhi a jikinsa taɓo sai ya juye jijiyoyi da gini sannan ya ci gaba da haihuwa matarsa aka karyi ƙashin ƙirjinsa aka halicce ta ita ma aka busa mata rai cikin ya zama cewa jikinsu kuma da jini ne da nas da tsoka suka tafi wannan in ba Allah ba ba mai wannan abu daga kwaba ƙasa a koma jini to tun daga nan kuma zuriyar annabi adam ta koma ana haihuwar mutum yadda kuke ganin ana haihuwa yanzu haɗuwar namiji da mace sai kuma a haihu zancen ne nake yi tun da Allah maɗaukaki ya yi wannan lokacin da manzan Allah suna alaihi kenan da ya zo Madina waɗanda ya samu suna jagoranci al'ausu da al kuma da suka karɓe shi ba yaudara yayi wa Yahuda ba yau laƙafa ce irin ta shugabanci na musulunci da kuma jan hankali la'alla Allah ya shirye su amma ba dan yaudara ba yawwa kuma sannan tunda shi mai da'awa ne in yi mai da'awa farkon abin da yake fara shi ne gabatar da proposal ɗinsa ya zo da abin da ya zo da shi ya ce ni manzo ne daga Allah ya aiko ni da kaza ya ce kaza ya ce kaza ku bar kaza ku zo ku yi kaza to kuma wannan matakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka dangane da su irin sun riga sun san shi da suka karanta a littafansu cewa annabin karshe yau shine gabar zancen da na tsaya annabin karshe bayan annabi Isa zai zo ne a wani gari mai dabinai a wani gari mai yawan dabino to sai suka yi lissafi suka ga waɗannan wurare shi sa suka zauna a madina suka zauna a khaibar saboda duk wurare ne masu yawan dabino tsammanin su daga cikin 'ya'yansu ne da jikokinsu in suka zauna a nan za a samu wanda zai zama annabi an fahimci abin sai ya zama ashe ba haka ba ne a maka aka haife shi mutanensu suka kyamace shi allah ya umarce shi ya yi hijira ya dawo madina ya zauna gun da binai ɗin an fahimci abu to da suka ga cewa daga cikin larabawa yake to shi kenan sai suka ɗauki adawa suka ce su dai wannan ba za su bi shi ba ko da sun san allah ne ya aiko shi wani kuma shi ne asalin adawar yahudu da musulunci ba magana ce kawai ta siyasa da abin nan ba harkar alakar yahudu da musulunci magana sai ta ilimi aksar min kauni ha siyasa in an samu harkar wani abu ta abin da ya shafi abun wasu al'ummomin an yi yaƙi tsakaninsu akan wani abu duk da mu dai a wurin musulmi yaƙin an yi shi ne da sunan addini yauwa to amma su suna kallon abun a siyasance amma silsilar aiko wato jerin gwanan annabawan da Allah ya saba aikowa ne shine ya cika su da manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama wanda aka haifa a maka ya dawo Madina ya zauna shine kuma manzo har duniya ta tashi irin yadda aka yi shekara ɗari biyar babu annabi bayan annabi Isa to ai ba abun mamaki ba ne a yi wasu dubbunai cewa manzon Allah sallallahu alaihi daga zuwansa kuma sai tashin kiyama shikenan sai a tashi in Allah maɗauki ya ƙaddara akwai dubunnai ɗin kafin kiyama ta tashi don haka tun daga nan suka ɗauki akwai abu yasir wani daga cikin manyan yahuda shi ma a cikin kakannin ko iyaye da safiya dangin su kuyayya bin akhtab yake ba da labari ya je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya duba idansa ya kalle shi ya kuma saurari maganarsa yace babu alamar ƙarya abun wannan mutumin cewa lalle lalle shine wanda muka karanta alamominsa cewa yana zuwa to sai aka tambaye shi to yanzu me matakin da zaka ɗauka? me matakin da zaka dauka dangane da shi yace adawatuhu ma baqitu in dai ina da rai to tsakanina da shi gaba wannan shine tun daga nan kuma yahudawa da suke zaune a madina ba su taɓa yin wani abu na ɓoye gabarsu daga manzan Allah sallallahu ga manzan Allah sallallahu alaihi da musulmi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi har ya kai ga korarsu karan farko har daga baya kuma dai a ƙarshe aka fi da su ma zamanin sayyidina Umar ya zama babu wani bai hude kuma da ya rage haka wannan shine a dunkule tarihin zaman waɗannan mutane a cikinsu akwai wani rifa'a ibn zaid ana ce masa ibn tabut da yahudi wanda yana cikin waɗanda suke yin irin wannan maganar ridicule ɗin ko tsokana ko maganganu na izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an ruwaito riwaya daga Abdullahi ibn Abbas daga kafin shi ma'ana ta hanyar ibn juraid da ibn jubair duk ɗalibansa sun ruwaito daga ibn abbas cewa wannan aya alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabila wannan aya an saukar da ita ne akan wannan mutumin shi rifa'a ibn zaid at-tabut ko ibn tabut ah, cewa shine mai waccan magana da zamu zo mu karanta la'alla sai gobe mu kai kanta min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma ghayra musma'i to shine mai wannan maganar rifa'a ibn zaid insha Allah mu zo da karin bayani akan ta Allah kai mu gobe yanzu zancen da zamu iya wannan shimfidar ta wannan magana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara ila alladhina utu nasiban Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yasluhu an yakuna li kulli mukhatab eh, duk wanda ma ake yake karanta alkur'ani to da shi ake shin baka ga ru'ya nan qalbiya ta itikadi ko kuma basariya duk zai iya dauka shin baka ga ilal ladina qutu nasiban waɗanda aka baiwa wani nasiban yanki min kitabi na littafi ba me ake nufi a nan shin baka ga waɗanda aka baiwa ilimi ba daga cikin ahalin kitabi hmm? wannan ya nuna ilimi ashe ba da shi ake yi ilimi ba abin da mutum zai kafafa ba ne na haddace kaza na fi kowa sanin kaza ba wanda ya san kaza iri na duk wanda ka gan shi da ilimi to ba shi aka yi an gane alam tara ilal ladina utu hmm, utu ai utu an ba su kuma da aka ba su ne aka ba su nasib hmm, wani rabo eh laisa kamilal kitab ba din littafin ba Wani ya nuna ashe duk da littafin yana hannunsu nasibin da ake nufi an ba su wani ilimi gwargwadon hali amma kuma ba su yi aiki da shi ba eh za mu ji saboda tasarrufin su yadda suka yi mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba su yi aiki da wannan ilimin ba asali ma ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya maganin mu'amala ba wanda shine eh, farko kuma shi yafi ma muhimmanci hmm. ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda hasada to sannan Allah madauki yace yashtaruna balalata daga cikin siffofin waɗannan mutane akwai cewa ɗabi'arsu ce halinsu ne wanda tsara sajiyatan lahu sajiyatan fi'li ya zama ɗabi'a dangane da su shi yasa ya zo da fi'ili mubari'i yawwa yashtaruna balalata suna sayan bata wa yuriduna kun ga shi ma fi'ili mubari'i ma'ana siffar su ce da'iman yuriduna an tabillu sabil suna nufin suna san suna fatan suna bidar suna bibiyar duk wata hanya da za ta taimaka musu an tabillu antum as-sabila ya zama ku musulmi kun gushe kun bata daga kan hanya manufar waɗanda aka baiwa littafi shine su ga cewa ba ku tsaya a musulunci ba in ji waye in Allah Allah ne ke gaya mana da ka karkai kokonto akan wannan zancen na farko daga cikin waɗannan sifofi ya sharuna suna sayan kafin nan mun yi magana akan utu nasiban ko to kowa ka ganshi da ilimi ba shi akai wa ma utitu min ilmi illa kalila. kaga shi ma can aka faɗa kuma sai aka faɗi karancin kuma aka nuna aka kullum ana cewa qur rabbi zidni ilmin dan a nuna maka cewa wanda yake tare da kai kaɗan ne duk iliminka iliminka kaɗan ne hmm? wa fauka kulli zai ilmin alim duk waɗannan ayoyi suna taimakawa malami kada ya girman kai kada ya rika wata kafafa shi ya sani shi kaza shi kaza ai kwakwalwarsa ba ta yara ba ce ai shi ya fi ƙarfin ma a haɗa shi da suwa ne Allah sauƙi hmm. wata rana sai koma jahili ba dan an sace ilimin ba amma sai Allah hana shi aiki da ilimin kuma sai ya zama cewa bai amfana da ilimin ba ko Allah ya jarrabe shi da fitintinu iri-iri saboda alfaharinsa Allah tsare mu daga alfahari to wannan ɗaya kenan daga siffarsu ko in ce ya ƙini na farko cewa ilimin nan ba su aka kuma ma musamman ilimin yahudu lallai ba wai za a ce jahilai ba ne suna da ilimi suna da littattafai suna da littafan da suka rubuta akan usulin istinbatsi da sauransu da yadda ake fito da hukunci daga attauransu ta asali suna da littafai da suka yi na shari'in ita attauran suke kira midrash suna da littafai manya kamar dai babban littafin su talmud duk bayanai da suke a ciki amma menene a cikin waɗannan littafan akwai wani abu na gaskiya akwai barna mai yawa kuma mafi yawa eh, akwai kyamar shirka da kin shirka da sauransu ma kuma akwai abubuwa na barna da yawa da shirkar ita kanta da tsafe-tsafe da kuma kyamar al'umma wannan abu duk ba karya ba ne akwai shi a cikinsu su suna ganin jinsinsu tsarkinsa ne sa Allah ya zaɓe su kuma saboda wannan jinsin kawai za su shiga aljanna ko ba su yi wa Allah komai ba da gadara suke magana da Allah Allah nan nasu ne kamar uba ne da ƴaƴansa yadda suke so zai yi muna son kaza a yi mana mu kaza ba ma so haka suke mu'amala da shi kun ji irin language din su a suratul baqara ko da suratul arafi hmm? a irin abin da suke magana da annabi Musa mu a bamu kaza mu a bamu kaza to dama haka ɗabi'a su take kuma suna ganin da ƙasar isra'ila yadda suka kirkiro daidai daga baya da ubangiji kamar miji ne da mata dole ne ya kiyaye maslahar ƙasar isra'ila to da irin wannan mentalitin suke kallon sauran al'ummomi da haka ba yadda za a yi shi sa ga Allah madauki ya bamu labari hatta bashi tsakaninmu da su in sun bayar za su laisa lakum laisa aminin laisa alaina fil ummiyina sabil ba ruwan su hmm. laisa alaina fil ummiyina sabil al ummiyin ana nufin nations abin da suke nufi kenan duk al'ummar da ba yahudawa ba ba laraba kawai suke nufi ba yawwa suna nufin gentiles waɗanda ba yahudu ba ba su da jinin yahudanci su kuma dama ma'anar yahudanci a istilahi shine duk wanda uwa ba yahudiya ta haife shi in dai mutum uwarsa bai hudi ya ce to shine bai hudi yaka ba zancen imani bane ba zancen yaqini ba ba zancen wa'azi ba sa wa'azi ba sa gayyatar ka ba sa so ka zo kai zaman ka da addinin ka ba ruwan da kai ma'ana ba ruwan su da addinin ka su ba su yarda da shi ba amma kuma suna ganin kai makaskanci ne su ne a sama da kai kuma wai haka Allah yake so to waɗannan maganin da yake kale su ba su ne asalin zancen mu ba daga cikin siffofinsu ya yashtaruna balalata malamai suka ce ya yashtarun suna saya in aka ce kana sayan abu yana da bambanci da cewa ka shiga hanyar abu Allah bai ce mana ya yaslukuna tariqat balalati ba sun shiga hanyar ɓata sai su ya yashtaruna duk abin da aka ce ka saye shi to akwai ragba akwai kwaɗayi akwai tsananin muhabba da soyayya kake son wannan abu to su suna son bata siffa su kenan in ji Allah suna son bata eh suna son su bata wa yuriduna kuma suna son an billu sabila ku nan an billu bamirin mustatir da ke cikin billu na al-muqatabun sune musulmi an billu antum ai an tadillu as-sabila abinda suke so manufarsu ita ce ku kauce daga hanya kada ku zama kun tsaya akan tafarkin da Allah zai yarda da ku irin yadda shedan iblis ya rantsuwa fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim ko ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين irin wannan rantsuwa da ya haka su ma waɗannan mutane suka yi ba sa son su ga musulmi a kan tafarki wadda kafiru min ahli kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran mene hasadan min indi anfusihim hasada ba sa so ku shiryu shi yasa wanda zai ce maka yahudu ko nasara suna kintsa fulani iri-iri don su batar da musulmi in an faɗi wannan mutum ya ce da Allah wannan conspiracy theory ne na haka kawai to gaskiya bai karanta alkur'ani ba ko bai yadda da abin da Allah ya ce Allah ya mana su halinsu kenan ɗabi'arsu kadde ku shiru waddu furu na kama kafaru fatakununa sawa saboda su sun ga manzan Allah sallallahu sun san annabi ne sun ce ba za su yarda da shi ba tun daga ba daga banu isra'ila yake ba su suna ga tilas Allah ya yi musu yadda suke so ya aiko annabi daga cikinsu in ba haka ba duk wanda zai zo ba su yarda da shi ba kuma su mu'amalar su dama da annabawa ai ba saboda magana jinsi ba ce annabi hayawa ya kashe shi yahuda ne annabi isa wa ya ƙaryata shi ya ƙoƙarin kisansa Allah ba mu labari ba a kashe shi ba yahudawa ne haka na banu isra'ila ma sai wanda suka ga dama su yadda da shi addinin an gama jirkita shi tuntuni su waɗannan wanda ake ce ma kohen kohen in shine kahin kahin su ne suke sharhin littafi su suke fassara me ake nufi da ayoyin ko verses da suke cikin attaura su ne suke yin tawili iri iri mummunan tawili kuma su suka canza fuskar addini ta koma daga bautar Allah da kusantar Ubangiji su sun ɗauka rarrashin da Allah yake musu su sun ɗauka wani abu ne na haƙƙi Allah maɗauki yana yana mai su rarrashi ko a ƙur'ani Allah maɗauki ya ba mu labari اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين na fifita ku akan mutane wannan duka rarrashi ne saboda an faɗi wannan maganan ne a ina hmm? a cikin ƙur'ani wanda ya zo da ƙur'ani manzon Allah sallallahu shi aka saukar wannan magana dan su ji sai su ci ah, ashe dai wannan saƙon da wanda aka ba wa annabawanmu min nishkatin wahida daga asali ɗaya suke to amma maimakon su haka sai hasada ta kwashe su haka kullum abin da suke so shine an tadillu sabil sai sa makirci makarun laili wan nahari yana nan a wurin yahudu su ga cewa musulmi ba su musulunci ba wannan ba ƙarya ba ce magana ce ta Allah yawwa don haka wajibi ne wannan Allah maɗauki yana gaya mana Dan faɗakar da mu ne mu faɗaku kuma mu ɗau mataki mu zama ala hazar mu kiyaye kada mu saki jiki da su ba sa son mai musulunci kuma duk damar da za su samu su kaɗe mu daga mu addinin da Allah ya yarda da shi to za su yi kuma ga sanar har yanzu ana Na kirki ta hanyar ɗabi'u su canza wa yaran mu ɗabi'u daga ɗabi'un musulunci su mai da su wasu ɗabi'un daban taimakawa yada shirka a cikinmu goyon bayan mazhabobi na ƙarya duk ɗariƙar da ba mai kirki ba ma'ana duk wata hanya da wata mazhaba da take taɓata za ka ga cewa yahudu ko kirista suna da ƙoƙari da hannu wajen a yaƙa ta a tsakanin musulmi saboda musulunci dai a raunana shi kada ya kai ga yadda zai yi ƙarfi politically yadda zai zama threat a gare su haka za su in yaƙin hannu ne za su na makami kenan in yaƙin fikira ne shi shine algazul fikiri kullum a cikinsa suke shi sa in ka zauna kai baka fahimci naka addinin ba to cikin sauƙi zamiya za ta same ka zamiya ko ta hanyar san duniya za a biyo maka ko kuma ta hanyar shubuhohi da yada barnace barnace ku duba duk al'ummomin duniya a yanzu duk wanda ba musulmi ba to suna zaman su lafiya dangane da addininsu wanda suke zuwa addinin suna can suna zuwa ba a dame su da fikintunu da ɗaukar nauyin mazhabobi na ƙayya da fasadi da goyon bayan aƙidu munana sai a tsakanin musulmi kuma da hannun waɗannan mutanen mutanen nan su ne suka cinta mafi yawan yaƙe-yaƙen basasa da aka yi a tsakanin musulmi don kada a zauna lafiya mutanen nan su ne suka yi calculation ɗin da suka ce bari in ana son musulunci ya ƙara rauni to babban abin da za a shi ne a dafa miyagun aƙidu irin aƙidun da suka karanta a littafai musamman aƙidu irin na shi'a tsiniya din nan da sauransu waɗanda suke tsananin adawa da musuluncin da manzan Allah sama sai zo da shi a yi yadda za a buɗaɗa su su yi ta yaduwa a cikin al'ummar musulmi duk wannan akwai hannun waɗannan mutanen wani duk hanya sai dai da suka ɗauka domin su ga addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai kai ba illa mu muna da alkawari da muka samu daga Allah wa ya aballahu illa an cimma nuruhu walau kariha al-kafiru Allah madaukaki ya ki duk abin da za su kintsa ko sun ki ko sun so zai cika addininsa shi yasa kullum idan musulmi bai fahimci addininsa da aƙida mai kyau ba to an gama shi kuma kullum shi yasa muke gaya wa mutane ku yi haƙuri ku makalƙale wa addini kar ku bari ku zama 'yan tashin hankali da hanyar tashin hankalin za a yi amfani a ruguza muku addini kuma ku dai ku makalƙale wa addinin da asalinsa kitaban wa sunnatan ku riƙe ƙur'ani ku riƙe hadisan manzan Allah sallallahu ku riƙe fahimtar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake yaƙar ku kuma ku yi haƙuri da junanku in sha Allah ta'ala in kun yi wannan mai Allah maɗauki ya ce mana ku karanta Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu law waddu ma animtum waddu ma anittum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله أليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها كلوا ما إنني أبو أبونا الخير يساميكم sai na musu ba sa jin daɗi su gan a cikin nutsuwa su gan a kwanciyar hankali su gan ku tattalin arzikin ku kalau kuna sa kaya masu kyau kuna shiga masallaci kuna sallah kuna fitowa kuna gaisawa da juna kuna taimakon juna kuna zaman lafiya ba sa so in kuma wani mummunan abu ya same ku ya farahu bi hasasi farin ciki sai Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri sai ne kuma wa tattaku to anan zancen yake ku yi haƙuri kuma sannan ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah ku makalkale wa addini domin ma'anar taƙawa ka yi abin da aka ce ka bar abin da aka hana ka to in kuka yi wannan sai ce ne la ya burrukum kaiduhum shay'an shay'an ko misqala zarra in kuka ji tsoron Allah kuma kuka tsaya akan hanya to makircin da za su kulla da kulle kullansu la ya burrukum shay'an ba zai cuce ku da komai ba dan Allah wanne irin gata ne babu a wannan aya to amma matsalar mu mu din ne mun mun kirin gumar addini yadda ya kamata muna ganin dabarun mu da rikice-rikice da bata juna da rashin tsayawa kan hanyar daidai muna ganin kamar shine zai kai mu ya Allah ka tsare mu mukarasa yace yashtaruna dalalata wa yuriduna an tadillu sabil to ku ji sai Allah ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum in kana jin ka san abokin gabarka to Allah ya fi ka sanin sa ashe yana cikin kaucewa hanya ka ce za ka yi mu'amala da abokin gabanka da dabarunka na duniya ka rubu da na Allah ko ba ku gane ba Allah ne ya ce wallahu a'lamu ai huwa a'lamu minkum bi a'da'ikum waɗanda suke muku gaban nan to Allah ya fi ku sanin su ya san halin su ka shi ya ga mana wannan halin suna kaza suna kaza suna kaza ba sa son alheri gare ku suna son ku kausu kuna kaza da kaza kuma suna muku makirci kuma ga dabarar da za a Allah ne mai kawowa ya kawo ta ku bi addini za ku ga Allah madauki ya kawo muku tsaro bari ku ji sai ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyan Allah kuma ya isa a matsayin mai taimako shine waliyi wa kafa billahi nasira shine kuma dai mai taimako ya isa a matsayin mai baka kariya don haka idan ka bi dabarun da Allah ya kawo maka ka yarda da Allah wajen mu'amala da waɗanda ba musulmi ba to za ka ga Allah ya taimake ka har basirar gano makircin nasu shi zai taimaka amma in ka ce a dabarun duniya ba ruwanka da ƙur'ani ba ruwanka da sunna ba ruwanka da fahimtar sahabbai kai watsi da waɗannan ka yi mu'amalar ka irin ta 'yan zamanin yanzu to zai ga Allah barka da dabaraka ba za ka samu waliyan wa nasiran ba yadda Allah maɗuki ya faɗa ya fi ka sanin abokan gabar kuma wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira Allah shine ya isa a matsayin wali majibinci kuma mai sanka kuma sannan ya isa madalla da shi a matsayin wato mai taimako mu karanta abin da malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya ambata ife haza zammun liman utu nasiban min alkitab wannan zargi ne da Allah yake wa waɗanda aka bai wani yanki wani rabo na littafi littafin da ake nufi nan a taura ake nufi ko yawwa tunda ana nufin ahlul kitabi eh wa fi dhimnihi a wannan zargin in ka lura sosai akwai tahzirun tahziru ibadihi an al Allah yana tsoratar da bayinsa kada ku rudu da waɗannan mutanen kada ku rudu su ba masoyanku bane kuma ba za su taɓa son ku ba duk inda kai su su soka su so musulunci to ba za su so shi ba za ka karkace za ka fasa addininka saboda su ka tsaya akan addininka mu'amala ta haɗa ku kai musu adalci ba cin mutunci ba zagi amma kar ka bar addininka kuma Allah zai baka kariya to kar kuma ka ruɗu da su kai aiki irin nasu kai aƙidu irin nasu wal wuqu'i fi shirakihim kar ka auka kuma cikin wato tarkon da suka dana maka kullum a cikin dana tarko suke bayan tarko ne da za su kama ka su sa ka bar addini فأخبر أنهم في أنفسهم يبقى لباري دنجانا كنسو سوء كنسو يشترون الضلالة سنة سين بطا سنة سين بطا كاكو واندا زي في بطا يومي زي باير هم؟ سلية سلية هم؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ثم بعد سلية معنى باير ورق suka ki karɓa ba sa so sai suka sai da shiriyar suka ce aje sai suka siyo bata batan suke so ai yuhibbunaha suna son bata mahabbatan azimatan soyayya mai girma wa yu'sirunaha suna fifita batan isara man yabdhulu al-mala al-kathira fi talabi ma yuhibbuhu irin fifitawar da ake samu a gurin mutumin da zai iya ba da komai don ya samu abin da yake so hmm? idan ka ga wani gida kana sansa kuma kana da miliyoyin da za ka yi saura ciko kaza ai duk inda za ka nemo cikon nan za ka nemo cikon nan saboda ka samu wannan abu ka mallake shi ko za ka yi ta tara kuɗi don ka sayi wata waya da ka gani na ji kun fi gane wannan misali ne hmm. waya hmm. waya Allah kyauta yau irin abin da mai fifita wani abu zai ba da duk duke da zai bayar saboda ya samu abin da yake so sai ce fa yu'thiruna balala alal huda sun fifita bata alal huda akan shiriya wal kufra alal iman suka fifita kafirci shi suke so alal imani ba sa son imani wa shaqa'a ala sa'adati suka fifita tabewa da hasara da shiga wuta ala sa'adati akan farin ciki da sa'ada da kuma shiga aljanna wa ma'a hada tare da haka yuriduna an tadillu sabil kai malamin nan ya fahimci qur'ani ko mu gane nan ba ya wannan sifofin duk da ya faɗa na yadda suke saboda tsabar tsananin ƙauna da fifita da san bata su a ƙashin kansu suna son su bata ba sa son shiriya sun gwammaci su ɗauki shiriyar su ce ku je su karɓi ɓata su runguma sun gwammaci wannan to wannan ita ce siffarsu to tare da haka kuma suna son kuɗin ɗin kuma ku ɓata ko ba gane zancen ba yawwa wa ma'a haza yuriduna an tadillu sabil suna son ku kuma musulmi ku bar hanya kada ku yi musulunci fahum harisuna ala ibulalikum shi yasa su kwaɗayi suke a kan su ɓatar da ku ghayatan hirsi matuƙar kwaɗayi duk inda kwaɗayi ya kai na wani mutum akan ya samu wani abu ko ya ta haƙiƙin wani muradi ya tabbatar da wani wata manufa tasa ya cimma burinsa to burin waɗannan shine su ga kumɓata ma'ana burinsu na su zauna lafiya da 'ya'yansu da matansu burinsu na tattalin arzikinsu ya zauna lafiya su yi ƙarfin tattalin arziki burinsu na su ce kamar da suke faɗi aljanna ta su ce su kaɗai duk bai ishe su ba babban burinsu kuɗin kar ku zama akan hanya ba don su suna so su zauna akan hanyar ba cewa za ku zo ku tare musu wuri ku kawo musu zahama a'a saboda su ɗin ba san hanyar suke ba kuma ba sa so ku ɗin ku samu rahamar Allah ko ba gane ba ƙarshen mai tsiyayya kenan abin da zai maka a duniya ya ce baya so ka shiryu inda gaba kawai ya ce ya ɗauke maka ranka kawai ya zo ya kawo bindigar sai kakkashe shi kenan ya barka da imani to shi so yake in za ka bar duniyar kar ka bar duniyar da imanin da Allah yake so yadda shi ya kafirce ya ƙi annabawa ya kashe wasu annabawan ya ƙi manzan Allah sallallahu alaihi to so yake kai kuma ka rayu akan kai ma ba ka san annabawa ba ka san manzan Allah ba za ka bi manzan Allah sallallahu kuma duk hanyar da zai bi ya kaɗe ka daga wannan wuri to ya cimma burinsa kamar da kuke cewa ko ya tauna aya sai ya ga cewa wannan abun ya faru ba za ka zauna lafiya ba ba za ka zauna a musulunci ba wannan shine burinsu yace fahum harisuna ala idlalikum ghayatul hirs badiluna juhdahum suna masu ba da dukkan abin da za su iya na ƙoƙari. Sai zalika a haka za ku je sun yi foundations sun kafa kungiyoyi ga tsabar haƙuri sun yi ngo daban-daban daban su kawo dabarun da al'ummar musulmi za su cakuɗe kar su samu zaman lafiya a turo ƙungiya mai kula da kaza da ƙungiyoyin kula da kaza a shiga cikin hukumominku yin bajet ɗinku sun san me ake yi sun san kowace ma'aikata mai ake kashewa sun san sun suke muku tirenin, a yi wannan workshop a yi wannan workshop su ɗora ku kan kaza addinin nan a yi ta discouraging ɗinku ku riƙe shi kullum a biyo ta nan a biyo ta nan su zuzuta gaba a tsakaninku ban ce wai ku din ba gabar a tsakaninku ba kuma ba ku kyautata wa kanku wajen mu'amala da juna ba amma sun samu dama wajen ƙara ruruta ta suna taimaka muku wajen yaɗa fasadi fina-finan banza ɗin nan kame da ake faɗa na gaya muku wannan a lokacin lakcocinmu ne ko cewa suna cewa a duk duniya a yanzu statistics wato alƙaluma sun nuna cewa babu ƙasar da ake kallon pornography irin Najeriya duk duniya kakaf saboda population yes fakka ne to amma yawaitar abin ya kai ga an lura da haka kasan kai kana ganin a wayarka kamar ba a san daga inda kake ba ba a san mai kake ba duk website ɗin da ka shiga lambar ka ta fita ta wayarka da lambar kwamfutar ka in ta kwamfuta ne za ka an san kwamfuta kaza kaza guda kaza daga ƙasa kaza ta nemi info data daga wannan kwamfutar kuma da ma intanet mai transfer ne na data duka da kuke gani daga wata kwamfuta ne zuwa wata kwamfuta za ka cikin sauƙi za a yi za a sa a gano waɗanda suka danna site kaza site kaza site kaza daga Najeriya yanzu nan za a sani kudin seconds ne su a wurin su suna da hanyar sani to wannan duka mai hanyoyi ne duk a batar da mu a batar da samarinmu daga alal akalla ko mutum bai zama malami ba bai zama wani ustazu ba alal akalla a raba shi da hankali a sa shi shan kwaya a sa shi zinace zinace ya ji shi din ba mai kima bane abun Allah ya bar hanyar Allah da kansa Allah subhanahu wa ya wannan shine dai aikin su walakin sai dai kama walakin lamma kana Allah waliya ibadihi tunda Allah madaukaki shine majibincin bayinsa almu'minina mu'minai wa nasiruhum kuma Allah shine ko anam wa nasiruhum kuma shine mai taimakon su bayyana lahum to sai musu bayani mashtamalu alaihi min ad wal idlal shine musu bayanin abinda suka kunsa su kafirai na batan da suke kai da kokarin batarwa da suke yi muku to sai fada yace wali hada qala wa kafa billahi waliyan ay yatawalla ahwala ibadihi Allah shine ke jibintar halayen bayinsa wa yantufu bihim fi jami'i umurihim kuma yana tausasa musu a dukkanin lamuransu wa yuyassiru lahum ma bihi sa'adatuhum wa falahuhum kuma Allah yana sauƙaƙe musu abinda ta hanyar sa ne za su samu sa'ada za su ci nasara wa kafa billahi nasira kuma Allah ya isa a matsayin mai taimako yansuruhum ala adaihim shine mai taimakon su akan abokan gaban su ba dabarar ka bace ba wani abu ba dabarar ka sababi ne na duniya to sababin duniya ka haɗa shi da tawakkali ga Allah kuma da ka nemi yardar Allah Allah ya soka Allah ya jibince ka sai ka ga Allah ya maka magani ya tsare ma ƴaƴanka daga faɗawa cikin wannan sharrin ya tsare zuriya ya tsare al'umma ya tsare kowa daga shiga wannan makirci da sauransu da karkacewa daga addini sannan ya ce wa yubayyinu lahum ko yana kuma bayyana musu ma yahdaru ma ko ma yahdharuna minhum yana gaya musu abin da za su kiyaye daga waɗannan kafirai ma'ana akwai abubuwa da yawa da za a kiyaye to amma yana faɗa musu musamman wuri kaza ku kiyaye so suke su fatar da ku wa yu'inuhum alaihim kuma ko wa wa yu'inuhum alaihim kuma yana taimakon su musulmi insha Allah akan su a ada fa wilayatuhu ko walayatuhu don haka walayar Allah jibintar Allah da Allah ya ɗauke ka a matsayin waliyinsa kai kuma ka jibinci Ubangiji a matsayin bawansa to wannan walayar fiha husulul khairi a cikin ta akwai samun alheri wa nasruhu fihi zawalu sharri taimakonsa kuma akwai gusar da sharri haka in kana son alheri ka samu walayatullah in kana son sharri ya tafi daga gare ka to ka nemi taimakon Allah zaka Allah madauki ya taimake mu Allah ya bamu walitakarsa Allah kuma ya tsare mu daga sharrin abokan gaba waɗanda suke so mu bata ƴaƴan mu su bata su bar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu a tafarki wa awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka على wa محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك